والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن يتبع بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله الهدي الفاصل بين التطبيق والاتباع نعم. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم فائدة هامة فائدة مهمة وما زلت أسمع أن هناك أقواما wato ban gushe ba ina ci cewa lallai akwai wasu mutane kalma eh ne ban gushe ba ina ci cewa lallai akwai wasu mutane a wayannan garuruwa ana kiransu da suna wai su madakila. أنهم يكللون ويتحسبون لرأي الشيخ ربيع بن هذا المرقد domin wayannan mutane wasu suna takalidi kuma suna ta'assubanci ga ra'ayin الشيخ ربيع بن هادي أمير المرقدي في كل ما قال a cikin duk abin da Sheikh Rabi ya faɗa wai duk abin da ya aikata suna ta da shi kuma ainihin madakila ɗin. masu tsanantawa ne a cikin addini yukaffiruna yubaddi'un ala ghairi basirati min Allah suna kafirtawa suna bid'antarwa ba akan basira daga Allah ba in kana haqqan ma yaqulun to idan da gaske ne abinda mutane ke faɗa cewa akwai wayannan yan madakila alhamdulillah to sun zama tobatattu mubtadi'a yan bid'a hisbiyun sun zama yan hisbiya annahum nasabu hadhihi shakhsiyya yuwaluna wa yu'aduna li ajliha domin sun kafa wannan shakhsiyya din sun kafa shek Rabi bin Hadi Umair al suna suna soyayya suna kiyayya saboda shi ko sun rike shi suna kiyayya suna soyayya saboda shi kuma duk abin da ya faɗa kawai daidai ne in wani ya bada fatawa sabanin nashi ba daidai bane inda shek Rabi zai bada fatawa Nasiruddin Albani ya bada fatawa sai su rinjaye da maganar shek Rabi su a wajen su kawai ba maganar bincike shin wace kaida ya kamata a bi Nasiruddin Albani ya bada fatawa bin Baz ya bada fatawa Usaimin ya bada fatawa Gozan ya bada fatawa Sheikh Rabi ya bada fatawa shin zaba ake yi ko kuma ana duba karfin hujja ne Aga idan wayannan malaman duk malaman sunna ne duk malaman salafiya ne su idan suka bada fatawa muna duba wane ne da karfin hujja ba wai muna duba malam wane ya bada fatawa mun fi san shi akan malam wane ba a'a muna yin aiki da doron nasu alkur'ani ne fa na za ta fi shay'in dubu ila Allah wa rasul idan kuna jayayya cikin koma mai kuma yadda wannan jayayya zuwa ga Allah da manzo da kuma ayan nan Allah allazina yastabi'una alqawla fayattabi'una ahsana sune wa'anda suke sauraron magana sai su bi wanda yafi karfin hujja su bi wanda yafi jawo ulaika allazina hadahumullah an ce yanzu akwai yan madakila su kawai yanda yan mazhaba ke rike mazhabansu, su su kulla kansu a mazhaba kawai duk abin da imamu na malik ya faɗa duk abin da imamu shafi ya faɗa ba bincike to wai akwai wasu mutane madakira a gane wai su ma duk abin da shekara biyu ya faɗa kawai shine daidai idan wani malami ya yi fatawa sabanin nashi ba daidai bane misali Na kaga wayannan mutane in har akwai su da gaske akwai su ko akwai su in har akwai su to wayannan mutane yan bid'a ne wayannan mutane yan hizbiya ne su da annahum nasabu hadhihi shakhsiyya yuwaluna wa yu'aduna li ajliha dama ya ake gane yan hizbiya shi su kafa wani mutum suna yin alwala wal saboda shi duk abin ya zo da shi ko ya yi daidai ko bai yi daidai ba sai ka saba mai hakika an gane wannan ko to irin wannan wato sun zama to yan bid'a in dai har akwai su da gaske na na wala ya juzu lil muslim an yukallida shakhsan baya halarta ga musulmi yayi takalidi ga wani mutum fi jami'il umur fi jami'il umur a cikin dukkan al'amura ba ma utiya min al'ilm duk abin da aka bashi na ilimi alani duk abin da aka bashi na ilimi da tsoron Allah shi biyu ya fi Nasiruddin Albani ilimi ne biyu ya fi bin Baz ne ya fi Usaimin ne wayannan ba malaman shi bane misali kaga ashe in babu ilimi ne ai ba za mu yi takalidi da shi ba an go babu takawa ne shi ba za a yi da shi ba ai ba shi kadai ne bai takawa ba misali to akan menene za a rike shi in kasancewar shi malamin salafiya ne to malaman salafiya suna da yawa ashe babu abin da ya shafi dalibin sunna da rike wani malami guda ɗaya ya ce shi zai rike albani kawai in ka rike albani kawai to ka zama to dan albaniya in ka rike usaimin shi kaɗai ka zama dan salihiya ko aka baya halatta a ce ga wani malami nan ka rike shi shi kadai duk abin da ya zo da shi ba magana bincike shi zaka rike ka zama to dan biriya in haka ne kawai mu koma sofanci mana mu koma sufanci kawai kun bayyana dai sheikh kalmayi bayyana ya al gasin ka kasance a gaban shehi kamar matacce a gaban mai wanke shi eh? mu zama haka mana na'am na'am <clears throat> yake li al kamala lillah domin kamala ya tabbata ga Allah ne shi kadai shi kadai wal ulama laysu ma'sumin su malamai ba ma'asumai bane khilafan li ba'd al firq ad-dalla sabanin sashen kungiyoyi na bata allati taz'am taz'amu ismatul ismatul ulama'i wa inda suke raya wai mutanen da suke raya isma na malamanta in kana hadhihi al-aqwam mawdu'u indai har akwai wayannan mutane masu rike shagarabi an gane ko so hana ganin laifi in har akwai su to ai sun cancanci sunan ne a gani sun cancanci a kira su in har sun rike shekara baya kuskure wa ya zan wajibi mu yi nasiha ga irin wayannan mutane ko yi tahziri daga tunanin su wanda ke karkatacce kafin mu tattauna kan wannan mawdu'i ah, يجدر بنا يجدر tarjuma mujiza li hada shay ya kamata mu dan san tarihi takaitacce ne wannan malamin aljihbi wannan malami wanda yake gogagge annihirib a gani babban malami mai ilimi misali rahimahullah Allah ya kara musu kama jama'a kama jama'a bin bin Dahwa ya az yadda Sheikh az ya tattaro su fi kitabihi sabata mu'allafa da shek rabi da eh, ya tattaro su karkashin littafinsa da ya kira shi sabata mu'allafa da shek rabi bin hadi almarkali wata ji dahu fi safahat al-mushrik za ka same su a cikin fallayen takarda masu haske min mawqi shek rabi daga ainihin ainihin mawqi na shek rabi rabi.net eh rabi.net na walakin ana astasiru wa azkuru aham min hadhihi al-tarjama sai dai ni zan takaita shi kuma wato ni zan takaita shi in ambaci mafi muhimmanci daga cikin wannan tarihi din misali an gane wannan ku to insha Allah sai a saurari a ji tarihin wannan babban malami a gashin daga cikin wannan malami mutum banza ne ko na kirki malamin sunna ne ko na bid'a dan hizbiya ne ko kuma malami ne salafi alal jada a gani kuma shin ya kamata mu yi mu'amala da shi ya kamata mu yi mu'amala da shi ne kaman annabi wanda baya kuskure ko ya kamata mu dauki cewa maganar shi ma za a auna kamar yadda ake auna sauran manganin malaman sunna to ne na madura eh بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والخلاف السابع sabani na bakwai wa ikhtalafu fi qital mani az-zakah malamai sun yi sabani a wajen yakan masu hana zakka wani ana magana sahabbai ne ku sahabbai sun yi sabani wajen yakan masu hana zakka fi khilafati abi bakr radiyallahu anhu a cikin shugabancin abubakar ne siddiq radiyallahu anhu kuma ajma wa amrahum ala daru sannan sai suka tattaro al'amuransu a kan lalura na yakan amma da an yi sabani wasu na cewa wanda suka hana zakka kada a yake su ai sun yi la'ilaha illallah sun yi kalmar shahada wasu na cewa a yaƙe su saboda sun bar wani rukuni daga cikin rukunan musulunci na'am um, uh, radiyallahu anhu a lokacin nan sai ga abubakar Bakr radiyallahu anhu ya faɗi a lokacin da abubakar ya faɗi maganin shi wanda ya shahara wallahi law mana al wallahi da sun ana ni akala kanu yu addunahu ila rasulillah wanda suke bayar da shi zuwa ga manzon Allah wato wato kaga sun kawo akala na dabba an gane ku Abubakar ya kawo magana akala cewa da za su hana ni akala da za su hana ni igiyar da ake macin raƙumi wanda sun kasance suna bayar da shi zamanin manzo Allah ai zamanin manzo Allah ana bada igiyar zakani ana bada akala zakani to ba me yasa Abubakar ya kira akala sai ya nuna mafi kasancin abu da ce abin da mafi kasancin abin da suke bayarwa in suka hana to wallahi zan yake su inda ya suna ba manzo Allah shi la qatartuhum ala manhi wallahi da na yake su akan hana shi hina qala lahu umar radiyallahu anhu kuma lokacin da umar radiyallahu anhu ya ce musu kaifa tuqatilun nas ya za ku yaƙi mutane wa kada qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam alhali manzon Allah ya ce an umurce ni in yaƙi mutane sai sun ce la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa rasulullah fa man qala ha hmm. duk wanda ya faɗi wannan a sama min ne dima'u malahu wa ya tsare ainihin dukiyansa da jininsa daga gare ni Sai da yin sai dai akwai haƙƙinta wa yana nan zuwa ga Allah kuma ne kaga iya nan kawai an ce ne hatta ya qulu la ilaha illallah ba a ce wa yuqimu salata wa yu'tu zakata ba ko ba ce su tsaye da sallah su ba da zakka ba kawai sun yi kalmar shahada shine da zaran sun faɗe ta wato sun tsare dukiyarsu gare ni da kuma jininsu ku gane kenan da zaran an yi kalmar shahada na an tsira shine zahirin hadisin a lokacin sai Abubakar ya ce shi kuma fa qala Abubakar radiyallahu anhu sai Abubakar ya faɗa Allah ya ƙara masa yasa wallahi law qatilanna man farraqa bayna as-salati waz-zakah wallahi da sanin zan yaki wanda ya raba tsakanin sallah da zakka wallahi ya yaki shi haqqul mal an gani kaga Abubakar idan mu ce Abubakar bai bai wannan hadisin ba Ya ce domin lalle zakka haƙƙin dukiya ne idan mutum ya hana haƙƙin dukiya za a yake shi ya karɓo wannan haƙƙi wa qad qala illa bi haqqiha ko manzo Allah ya ce illa bi haqqiha sai dai akwai haƙƙinta qala umar radiyallahu anhu sai umar ya ce wallahi ma huwa illa an ra'aytu ra'aytu Allah shar'a sadra bi bakr eh shi umar ya tsaya kan gundarun wannan nasiri cewa hatta ya kulu la ilaha illallah to a cikin su wane ne yake da hujja tunda wannan mafhumul gaya ne umirtu an uqatila an hatta ya kulu shine mafhumul gaya da zaran sun ce la ilaha illallah shikenan babu wanda ya magana cewa sai sun yi sallah sai sun yi kaza sai sun yi kaza shine Umar ya dogara da doron wannan nan shi kuma Abubakar ya ce la wallahi sai ya yake su to wannan yana daga cikin abin da malamai suka kafa hujja akan zurfin ilimin abubakar akan sauran sahabbai yana da zurfin idraki na nusus fiye da su kaga abubakar bai ma san da wancan hadisin ba ɗayan abubakar bai san da wancan hadisin ba shi abubakar radiyallahu an hadisin da ke magana hatta ya shaɗu Allah ilaha illallah wa anna muhammad rasulullah wa yuqimu salata wa yutu zakata fa idza fa'alu zalik asamu minni dima'ahum wa asimu minni dima'ahum wa amwalahum kun gano wannan cewa har sai sun kalmar shahada su tsaye da sallah su bada zakka idan sun aikata wannan sun tsare jinin su daga garin da kuma dukiyoyin su da Abubakar ya san da wannan kaga ma nasi ne wanda yake kaɗe eh ka zai kawo wannan ne an ce da Abubakar ya san da wannan nasi da shi zai kawo to bai bai san da wannan nasi ba amma a ƙarshen wannan in suka yi kalmar shahada sai kuma ya ce wallahi tallahi ko da sun hana kaza da na yaƙe su wallahi duk mutumin da ya raba sallah da zakka Allah ya ce wa aqimu salata wa atu zakata ai Allah ne ya hada to su kuma wa yace saraba wallahi da ya yake su to istinbadin sa sai yayi daidai da ainihin abin da hadisi ya faɗa an gane wannan yana daga cikin karama na Abubakar radiyallahu anhu malami yakan yi istinbadi bai ga nasi ba amma kusa ga istinbadi shi yayi daidai da nasi da yana tafiyar da ainihin abubuwan shi ne akan ka'ida na shari'a to wani lokaci idan yayi ijtihadi sai ga mafi yawan hari shi ya dace da nassi kun gane ku Na. illa fi na'am akwai zakka cewa lallai sai an ba da zakka an ba bayar ba sai an yaki musulmi قال عمر رضي الله عنه سي عمر يجي الله يقرا من يدا والله ما هو الا ان رايت الله شرح صدر ابي بكر يجي ba wani abu bane face naga Allah ya bude kirjin Abubakar radiyallahu anhu likita dan yaki ya bude kirjin dan yaki fa'arabtu ainihu alhaq sai na gane cewa lalle magana shi gaskiya ne sai na canje zuwa ga ra'ayina ne kuma zuwa gaskiya don haka ake son mutum ko da yaushe mutum ya ga gaskiya kar ya ce ainihin ba ra'ayina bane ko kuma in dai gaskiya ya zo kawai ka bi shi ko wane ne ya faɗa ثم انشغلوا بعد ذلك بقتال من ادعى النبوة نعم الشفاء آه، بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم و الفصل آه، الثاني والعشرون فصل إلى عشرين دبيو قوله صلى الله عليه وسلم في الدنيا قل الدنيا من ذا الله قل الدنيا صلى الله عليه وسلم وما قوله في الدنيا amma zuhudinsa a cikin duniya da taqaddama min al-akhbar asnaha hadhihi siyya hakika hadisai sun gabata wato tsakiyar wannan tarihi din abinda zai wadatar wa hasbuka ah, min taqaddumihi minha wato ya ishe ka irin yadda manzo Allah ke karantawa daga duniya bai dauki duniya da wani abu ba wa iradihi an zaharatiha da kuma yadda yake kau da kai daga ainihin kwalliyar duniya yadda maza Allah ke da kai daga fulawa na duniya وقد ilaihi bi hazafiriya. alhali an koro duniya gare shi an koro wannan fulawa zuwa gare shi gaba ɗayanta an ce ne ga duniya na in kana so an baka a gane ku Allah ya koro duniya zuwa ga maza Allah gaba ɗayanta gurin ɗinta wa tarada fasa alaihi futuhuha sannan futuha wato an yi fatawu an yi yaƙoƙi da yawa an samu nasara kuma ga dukiyoyi ne da yawa an samu da manzo Allah yana so ya azurta kanshi ne da ya zama to multi trillionia an gane ku wa tarada fa alaihi butuha eh wato nasarorinta sun jerantu a gare shi ila an tuwfi sallallahu alaihi har manzo Allah ya rasu har manzo Allah ya rasu yana ta samun nasara yana ta samun nasara a yaƙoƙi wanda a cikin yaƙoƙin nan an samu ganimomi an samu faiwo an samu kaza inda yana son ya tara duniya ne da ya tara ta yace ila an tuwfi sallallahu alaihi wasallam wa daruhu marhuna inda yahudi eh har zuwa manzo Allah ya rasu sallallahu alaihi wasallam alhali rigan yakin shi a rigan yakin shi yana nan ya bada shingina wajen wani bayahude na fukatin iyali wajen ciyar da iyalansa me za mu fahimta akan nan wajen kaga mai ashfa yayi bayani dalla dalla ba wai manzo Allah bai samu kuɗi bane manzo Allah ya samu hanyoyin alkhairi da yawa manzan Allah ya samu kuɗi da ya kamata ya zama ya fi kowa kuɗi a duniya amma me ya sanya manzan Allah bai yi kuɗin ba sallar sallar abinda ya sa bai tara kuɗin irin wanda ake zamani ba manzan Allah yana da yawan kyauta manzan Allah yana da yawan taimakon mutane manzan Allah yana da yawan me yana da yawan sadaka yana da yawan kaza yana da yawan kaza wannan shi ya sa dukiyarsa din nan bai taru ba ba kamar yadda wasu ke cewa wani ya ce ai ba a taɓa zagin na ce taɓa wajen wani ya ce bai taba gani inda aka zagi manzan Allah kamar a cikin ashifa ba wai kazi iyali ya zagi manzan Allah ya ce manzan Allah yana kwana da yunwa shi a tunaninsa in ka kwana da yunwa ka wulakanta yaya za a ce biyayyen halitta ya kwana da yunwa to kenan duk mutumin da muga yana cin yunwa Allah baya son shi kenan duk mutumin da muga yayi talauci Allah baya son shi kenan wato ba'ana mutane suna da raunin fahimta na addini su suna kallon arziki shine alamar soyayya gare ka kuma talauci shine alamar kiyayya gare ka kaga a wannan kenan zamu ce ainihin reverend fathers na coci da manya-manyan masu mukami na coci sun fi musulmi imani kenan Allah ya fi son su saboda kamar yadda na bayani jiya akwai ainihin babban shugaban coci wanda yana da private case mutanen da suke da private case a Najeriya sai manya-manyan zarata masu kuɗi to yanzu akwai manya-manyan coci masu jagoranci suna da private case babu wanda yake jagorancin coci wanda za a ganshi da talauci yanzu tsakanin malaba hukumi da manya-manyan reverend fathers da bishop da waye da waye waye kuɗi amma malaba hukumi da yana so ya yi kuɗi yaya zai mallaki duk abin da yake so ya mallaka saboda ya kai matakin da waya kawai zai yi ko wasiƙa kawai zai rubuta kawai ya rubuta ya aika ma wani shugaba wallahi za a bashi miliyoyin kuɗi akwai sanda aka bashi aka ce lokacin baban gida ya bashi fijo fijo guda goma fijo fijo ba sabon bikar aka bashi ina ganin fijan nan bai kwana a gidan shi ba haka ya raba ya ba wannan ya ba wannan ya ba ya ba ya ba wannan sauran na fasan gane akwai wani wanda yake bada labarin malaba gumi cewa har ƙarya yi da sunan malam ƙarya ya je gidan malam ya ce malam ne turo da ke shi lokacin baban gida ya san wannan mutum shugaban kasa baban gida ya san shi wannan bawan Allah ba kowa bane wannan salima ne shi da kashi yana ba da tarihin kashi labarin ya ce ya san cewa shi ne irin security da malamin malam Abu Gumi kawai sai ya ga bala'i ya yi bala'i talauci ya dabe shi kawai sai kama hanya ya tafi Abuja yana tafiya Abuja sai ya ce ai malamin Gumi ya aiko shi wannan take baban gida bari ya shiga baban gida yana bari ya shiga ya ce me ya kawo ya ce malam ne ya turo ni ya ce gaskiya kaza kaza yana bukatar wani kaza kaza ya mai bayani wallahi nan take ainihin ya ɗibo kuɗi masu yawa ya ba sanimani ba ya ɗibi kuɗi ya bashi ya je kuɗin nan kawai ya shuru bai ma zuwa ya kuma alamar goma ya shuru ko kuɗi ne masu yawa ya bashi ta wata ran kawai um, baban gida ya kawo ziyara gidan malam shi ne sai ya samu malam ya ce bayan sun gaisa sai ya ji malam bai mishi godiya ba sai ce malam ina wannan bawan Allah da ka turo Abuja malam ya ce waye suke ce wanda ka turo cewa a taimake shi kuma ce a yana nan lafiya insha Allah tabbas yana nan lafiya insha Allah malam da malam da ya nuna alamar shi ya turo shi an gano wannan ko da ya nuna cewa shi ya turo shi shine bayan sun gama magana da abin da yayi godiya yayi godiya gare shi cewa mantawa yayi bayan sun bayan ya gama mai godiya sai kira shi Sani malam ya ce ashe ka je wajen kaza kaza ya ce wallahi na ji ya kai haka ya ce wallahi akar makallahu na shiga cikin tsananin rayuwa ne sai amfani da sunanka ya ce to ina kudin yake shi sai je sai kawo kudin gaba ɗaya ki gashi sai yace to abinda za a yi wannan kudi a kada ka ci wannan kudi kai kare na ga kadi ba abin da ka duba sannan ka taimaki sauran mutane ya ce wallahi malam bai taɓa daga maganan ba bai taɓa gaya wa mutane ya wulaƙanta shi ba akan wannan abu ya ce inda wannan zai ce kawo mu raba <laughs> inda wannan zai ce kawo kuɗin mu raba to malam bai ce zo mu raba ba misali to wannan shi inda yana so ya kudi kuɗi malam ya kai matashi da zai kuɗi wannan kaga karami daga cikin mabiya manzo Allah kenan ko ya kai mataki da zai zama to biloniya a wancan lokacin amma ko malam ya rasu ba shi da wani dukiya za shi ga dukiya malam oguri da ya mallaka to balantana ko manzan Allah wanda shi ya tarbiyyatar da mutane akan hakan zai ga wani ya ce wai an ce manzan Allah yana cikin talauci alhali Allah ya ce wa wajaraka zahalar wa wajaraka ha'ilan fa agna Allah ya ce mun same ka kana talaka muka azurta ka to ya za a yi wanda aka ce an azurta shi kuma ya zama to yana zauna a gidansa bai ci abinci ba kaga wannan ya nuna ba su ma san ma meye musulunci ba ballantana ma su gane yadda abin ya ci na yace wa huwa yad'u wa yaqul Allahumma ja'al rizqa ali Muhammadin quta manzo Allah ya rasu alhali silkensa yana wajen ba Yahudi wajen ciyar da iyalansa kuma yana yin addu'a yana cewa ya Allah ka sanya arzikin iyalan Muhammad ya zama kutar ya zama abin da za a ci a goshi ba wai a tara kuɗi a tara a tara a tara kudi a Ingila a tara kuɗi a America a ta'a abincin da a ci za a goshi kada dai misali a galabaita خلاص إيه حدثنا سفيان بن عاص بن عاص والحسين بن محمد الحافظ الحافظ والقاضي أبو عبد الله طيب، حدثنا أحمد بن عمر قال حدثنا أبو العباس الرازي قال حدثنا أحمد الجلودي نعم الجلودي حدثنا أبو سفيان حدثنا أبو الحسين حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة نعم حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عن إبراهيم عن أيوه. الأسود عن عائشة رضي الله عنها قال إيه، الله يقرأ متى قالت ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام تباعا إيه، من ذن الله صلى الله عليه وسلم بيقول شبع فأنا أكو أجيري بيقول شبع من خبز daga biredi hatta mada سبيلي sabili har ya shude zuwa ga hanyar har ya shuɗe zuwa ga hanyarsa bai taɓa koshi daga biredi ba ba wai ba zai iya ci ba in yana so ya ci an gane ko gudun duniyarsa dai kawai sa ya nisanci abin نعم وفي رواية أخرى من خبز شعير يومين متغيرين بريد كان بي ولو شاء لأعطاه الله ما لم يقدر da ya so da Allah ya bashi abinda ba abinda zuciya ba ba da na so da an bashi duk abinda zuciya bai taba tunani ba وفي رواية أخرى ما شبه حال حال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خبز من خبز بر من ذا الله شيبا daga biredin bur shi ma nau'i ne na alkama har ya gamu da Allah ta'ala hali rasulullah hali rasulullah iyalan annabi shi manzo Allah kenan da iyalan san ga ce al ya shafi han mutum da bi ali fir'auna wal min qablihim kazzabu bi ayatina ha fa akaznahu bi dhunubihim wa ahalakna ala fir'aun suwa ya ala fir'aun yaushe fir'aun da mutanensa eh qalat aisha radiyallahu anha Aisha ta faɗa Allah ya kara mata yadda. Ai Manzo Allah bai bar dirhami ba ko dirha bai bar dinari ba ko dirhami. Wala shatan wala za'ira. Kai ko akuya kai ko raƙuyu bai bari ba. Bai bar ma iyalansa wani abu da za su gada ba dan annabawa ba a gadan su. Ko? Na hannu ma'ashiral anbiya la nurasu ma taraknahu sadaqa innama ya'khudhu al muhammad innama ya'khudhu al muhammad min hadha al mal وفي حديث عمرو بن بن الحارث رضي الله عنهما ما ترك الا تلاوه الا صلى الله عليه وسلم bai bar wani abu face takobinsa da alfar da alfadarin shi da ana hasadaka da kuma fili floti da yasa ta zama sadaka shine gonan fadak hmm. wanda yasa ya zama sadaka shine wanda yan shi'a suke cewa abubakar ya hana ainihin mutanen gidan manzo Allah gado ya zalunce su ga ainihin fadar an gane alhali su annaba ba a gadar su yan shi'a sun kirkiro wannan ne kawai saboda su hada gaba tsakanin sahabban manzo Allah da mutanen gidan manzo na'am kawun jana'i Thank hmm. you. Yanda ake fasa zuri a wannan zamanin a da ba haka yake da ke. Yaya. Alamar zuri shi ne malami tsala-tsala bai wanki bai sa kaya masu. Zuri ba magana wai mutum ya fito kaza kaza ba ne mutum da ya zamanto wato abin da ka fi ƙarfinsa ka kau da kai gare shi shi ne zuru ka fi ƙarfin abu ka kau da kai in kana son ka mallaki duk abin da ka zaka mallaka zaka iya amma sai ka kau da kai saboda kawai kare mutuncinka da kare mutuncin addini a gane بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ضرب الحدود نعم با والجيم نعم ضرب الحدود الجيوب لقوله الله كما شو a mutu yana marin kunci yana mari haka da kuma yada aljuhu an gane shi ma wannan yana daga cikin abin da aka hana in an yi mutuwa dan maganar manzon Allah sallallahu alaihi laisa minna man laqaba al-hudud baya tare da mu wanda yake marun kuma marun kunci saboda mutuwa shakkan wanda yake yaga aljuhu saboda mutuwa wada bid'a'al jahiliya kuma yayi kira irin kira na jahiliya yayi kira zuwa ga kabilanci ko kira zuwa ga 'yan kasanci ko kira zuwa ga bangaranci ko kira zuwa ga wariyar launin fata ko kira zuwa ga mazhabanci ko kira zuwa ga hizbiyanci ya zama to ka rike wani mutum ko wata kungiya ka ce duk mutumin da yake tare da wannan kungiya kana tare da shi wanda bai tare da wannan kungiya za ka yi adawa da shi an gane to in har misali a ce akwai wata kungiya ta kafu akan sunna to amma kuma kai wasu mutane ba su shige ta ba sai ka ce alaman gane kai ahalin sunna ne ka shiga wannan kungiya in baka shiga wadan biliya ne kai duk yadda ka rike sunna in baka tare da kungiya kaza to ka zamanto kaza to wannan wannan shine ainihin abin da kira hizbiyanci amma ya zama to wato baka baka kyaman sauran mutanen da suke waje da kai ka yarda cewa sauran mutanen da ba sa cikin kungiyanka su ma suna ne to wannan ba a kiran shi hizbiya na'am na rawahu bukhari wa muslim wa wa ibn jarur wa bayhaqi wa ghayru kuma yana cikin da'awar jahiliya mutum ya ringa addu'a yana ya mutu ya lalace Allah bai nai maka na'am sannan bukhari ya ruwaito da muslim ko da ibnu jarud a cikin muntaka da bai haƙi wa ghayruhu min hadisi shamak na'am da na halqu sha'a sannan daga cikin abin da aka hana an yi mutuwa akwai aske gashi mutum ya yi kwalfabu ƙwaryar molo in an mai rasuwa misali sai sai ƙwaryar molo wannan ƙwaryar molon ya saba ma sunna da hadisi abi fadda bin abi musa qala na waja'a abu musa waja'ani abu musa ya yi ciwo ya yi rashin lafiya matsar rashin lafiya wushe alai sai ya suma wa su fi hijrin ma'ati min ahli alhali kanshi yana ciki yana kan cinyan wata mata daga cikin iyalansa shi abu musa al'ashari saboda zafin ciwo ya suma har ya zama to kansa yana cinyan wata mata daga cikin iyalansa sahat imra'atun min ahli eh sai wata mata an gane ku sai wata mata sai ta yi kururuwa daga cikin iyalan da ta ga ya suma din alam ya tafi ai ah, ya rudda alai eh wato tana ta ihu to shi Abu Musa bai samu daman yi raddi a gare ta ba alam ma afa qal a lokacin da ya wartsake ya farka daga wannan suma din sai ce ana bari min man bari amin rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ni na barranta ni na baranta daga duk wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya baranta gare shi wanda manzon Allah ya nuna ba ruwan da shi ya ba ruwana da shi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bari'un min as-saliqa manzo sallallahu alaihi wasallam ya baranta daga masu kyallo kuka masu daga murya su yi kuka an yi mutuwa wal halika da kuma masu aski mai aski an yi mutuwa in an mutuwa mutum ya yi kwalkwabo wannan ya shafi namiji ko mace kun ga asalin ƙwaryen molo ya halatta eh ƙwaryen mulu asalin shi ya halatta wani nasi ya halatta shi eh manzo Allah yayi magana kan hadisin yan khawarij ya ce mahu at-tahlik daga cikin alaman gane khawarij ne yin kwalkwabo yi ƙwaryen mulu kai na kyalli alama ne na khawarij ha to mafi yawan 'yan Najeriya suna da alamar kawari shi nan? su 'yan kawari a na zamanin manzan Allah ba za su bayan annabi ya rasu su alaman gane su 'yan suna da kwalkwam suna yin kwalkwam ba sa tara gashi an gani to mafi yawan 'yan Najeriya kuma yanzu suna kwalkwabo ne za mu iya shato 'yan Najeriya 'yan kawari ne ma akwai malaman da ta ce simahum a tahalik wato daga cikin alaman gane su yawan yin halka bilibili za ka an taru ana ta lecture suna da yawan yin lectoci saboda kullum suna da abin za su faɗa wane ya zama kafiri wane ya zama kaza wane ya zama kaza siman su alaman gane su su yi halka a gane sun cika yawan halka da yawa wasu fasar wannan tahalin da haka sannan akwai hadisin abu dalha lokacin da da ya rasu yana ganin abu dalha ne ko annabi ya ga ana ma ƴaƴan shi aski sai annabi ce ku aske gashin gaba ɗaya ko ku bashi gaba ɗaya a aske gashin gaba ɗaya ko a bashi gaba ɗaya kaga wannan alama ne cewa an yadda a aske gaba ɗaya ko a bashi gaba ɗaya kaga wannan ya nuna ashe yin kwalkwabo ba laifi bane shi in ma a bar gashin gaba ɗaya ka aske ko a aske gaba ɗaya kada a aske nan gefen a bar can gefen irin aski irin na yahudawa din nan kamar irin funks ko kada a yi haka baka ba laifi bane dan an yi haski in dai an yi gaba ɗaya ba aske wani gefe an bar wani gefe ba na'am na'am baban su ne ya rasu to sai yaran ana yi musu aski ba shi ya rasu ba ba su yaran suka rasu ba eh na'am akhrajahu al eh kuma an tsire wa mai ya gari ga in an yi mutuwa a rinka ya ga shi ma haramun ne wannan an tsire musu na'am ha nashrul sha'ar. kun gano wani hu? yanzu a Najeriya kusan zan ce a cikin musulmi ban san kabilar da yin haka ba yanzu a iya samun cikin musulmi masu yin haka na yi mutuwa eh da haka arziki ba a yi kusan amma yanzu kamar akwai kabilan kabilan gibo kabilan wato al'adunsu in an yi mutuwa duk da ba wai musulun bane su in an yi mutuwa sai ga mace ta yi ƙuryen molo daga namiji ba ya ƙure mulu sannan suna cire gashin gira a gashin gira suke cirewa na? ɗauke da sauran ɗabu? na? yarka da yiwa. su kaga 'yan yankin su gaba ɗaya kaga ka duba ba wai musulunci ba wai musulmi bane su galiba mafi yawan wani ma wanda ba su da addini ne ko kuma kaza na بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قيل مالك عن الرجل يشتري من الرجل الحائط an tambayi malik game da wani mutum wanda ya siya daga wani mutum ya siya gona fi alwanun minan nar a cikin gonan akwai launi daban-daban na iccen dabino na minal hajwa akwai ajwa shi ne dabinon da kowanne kyau ko akwai kabir duk nau'in dabino ne akwai azki wa ghairu zalik da wani wannan alwani sama da wani wannan daga cikin launi daban-daban na dabino a fa yastasni minha samara nakhla sai ya toge daga ciki ya toge dan itacen dabino aw nakhlat ko ɗaya itacen dabinai yakhtaruha min nakhli wato ko itacen dabinai da ya zaba daga cikin dabinan sai eh. wato ma'ana na siyan ma da wannan gona banda banda kaza da sai zaɓo su nau'in da biyu ce banda su bai siyar ba. Wa kawai Malik. Sai Malik ya ce. Zalika la yasluhu la yasluhu. Wato wannan bai dace ba. Wa annahu idza sana'a dalika taraka samara an-nakhla min al-ajwa. Domin idan ya aikata wannan sai ya bar 'ya'yan itacen dabino na ajwa wal makila wa makilatu samriha. Da kuma mudun nan na 'ya'yan itacen ta. Kamsa ta ashara sa'a. Wato ya bar mudun sa'i goma sha biyar وأخذ مكانها ثمر نخلة من كبير من الكبير sai ya karba ya karba madadinta ya karbi a menene wa aka zama kana ha samara na sai ya karba madadinta ya karbi yayin itacen dabinansa na kabis umakilatu samariha ashratu kuma ma'aunin ma'aunin udinsa sa'i goma sa'i goma kaga wancan sa'i goma sha biyar ko sai ka sa'i goma a madadin wannan goma sha biyar ɗin. a gani wajen canji sa'i goma sha biyar sai ka karɓi sa'i goma a madadin shi kaga an samu tafadul dabino da dabino ne sai wajen canji wani ya fi wani kaga wani ba daidai ba ne a waka da al'ajuwa allati fiha da ashara sa'a sai ya karɓi ajuwa wanda a cikin shi akwai sa'i goma sha biyar wata raka allati fiha ashara sai ya bar wannan wanda ya kai sa'i goma na kabis makanahu a madadin wancan ka'annan ishtara ajwa bi kabis mutafadila kaman ya siyar da ajwa da kabis da fifiku eh, kaman wajen canji ne sai ya fifita ya karbi wannan ya bada goma sha biyar ya karbi goma kaga wannan laifi ne ذلك مثل أن يكون الرجل للرجل wannan misalin mutum ya ce ma wani mutum na bayyana yadaihi gaba gare shi gaba gare shi akwai wani tili akwai tili na dabino na ce subur shine abin da ba auna ba kawai gasu su azube ba san ko mudu nawa bane eh qad sabbara al-ajwa shi ya tara ainihin ajwa da 15 sa'a ya sanya su wajen sa'i 15 wajara subrat al-kabir 10 sai sanya ta tili na kabir ce. za a yi canji da sa'i goma sha biyar dirhami goma ga tilifa wanda ba san ma'aunin shi ba za a yi canji da wanda aka san ma'aunin shi ya halatta dabino na ga shi tili na san ma'aunin shi a ban san ma'aunin shi ba sai na bada rage to wannan wannan dabino gaba daya duk mai san a yi canji Mutu, a ya kawo sa'i goma sha biyar za a bashi wannan dabino ga wani tili nan na kabis Ya ce shi ma ya kawo sa'i goma za a bashi wannan na'am Da waje وجعل سبرة العزق Ya عشر ساعة يسن يتلي ناينهين عزق دم na ندبيرو mai suna azur shi ma ainihin sa'i goma sha biyar. Fa'ata sahiba tam dinara. Sai ainihin sai ya ba ma abocin dabino dinari. Ana annahu ya tsaro la'annahu ya tsaro fa ya kuzu hayyar tilka. Akan cewa ya zaɓa ya zaɓa ya karɓi duk wanda ya so daga cikin wannan tilinin. a gane ma abucin dabinan zai bada dinari akan cewa mutum ya zaɓa duk wanda yake so daga cikin wannan wannan bai dace ba wannan bai dace ba tunda kila zai ya hada tsakanin ka ba da buhu goma sha biyu sai shi zai baka kamar kuɗi haka canji eh. sai a baka kudi eh, a shi na abinci ba matsala yayi shi na abinci idan sun ce ba da kaza ana iya sai mutum na iya samun ribar, ko nawa ne eh ba matsala tunda sai ka ce kana so na qala ah, wasu ila malik an ar-rajul yashtari rutab wa sahib al-hayy an tabi malik game da mutumin da ya sai dabina rudab daga ma'abocin gona ah, fa yuslifu fa yuslifu dinar sai ba shi rancen dinari an gane ya siyan mai da wannan din amma kuma kila cewa zai bashi rancen dinari to zai bashi rancen dinari na za hu idan baro ta bizalikal hal to nawa ce nawa za a bashi idan wannan rudab na wannan gona ya kare an gane ya bashi rancen kuɗi to nawa za a bashi idan wannan rudab din ya kare tunda ya riga ya siya a gare ya sayi rudab na wannan gona din da ya siya misali ya ce yana son buhu kaza to yana cikin diba sai buhun ya kare to yanzu ya za a yi ala malik sai malik ya ce hasibu sahib al wato za a yi lissafi da ma'abucin wannan gona kuma ya fuzu ma ya lahu min dinari sannan sai ya karbi abin da ya rage gare shi daga cikin dinarin sa in kai haka da sulsai dinar rutab in ya karbi rudab da ainihin sulsai dinar me kon me kon bai gama cika mai abin shi ba an gani ya karba da sulsai ne na dinari kaga sura dinari daya sura sura sulusi to yanzu za a yi haka da sulusa dinar baki ya lau. sai ya karbi sulusin dinar da ya rage an gani dama ai ya shi kuɗi ko ya ba shi kuɗi a matsayin ya mai supply ga misali ga miliyan daya ko ga miliyan daya da dubu ɗari biyu kamar supply na dabino ina son dabino kaza sai faɗi yawan dabinin ina son buhu talatin ko buhu kaza to sai bai ƙarasa ba a wajen bashi da zai wasu abubuwan abu ya ragu wanda bai ba shi ba ai zai ba shi kuɗin shi sauran abin da ya rage shi ne ma'ana zai ba shi sauran abin da ya rage daga cikin abin da ya ce zai yi supply an gane amma bai iya supply din ba wa kana aka da salata arba'i dinari in ya karbi wato uku cikin hudu na ainihin na uh, uku cikin hudu na dinarin sa ya karbi ruɗa ya karbi dabino na ruɗa sai ya karbi rubu'in inda ya rage gare shi aw ya tara bayani ko su yarjejeniya tsakanin su fa ya kuzu bima baqiya lahu min dinarihi sai ya karba da abin da ya rage daga cikin dinarin sa inda sahibul hayy a wajen mai gona sai ya karbi mai ma badalahu in ma ya ce a bashi mangoro ko a bashi lemu ko a bashi kaza a madadin wannan kuɗin in yana so ya karbi dabino auskil sil'atan ko yana so ta wani kayan masarufi in ba dabino ba a kaza ya karba da abin da ya rabu gare shi da kuɗin shi in ya karbi dabino ko kuma wani kayan masarufi daban eh kada ya rabu da shi har sai ya gama karban duk wannan abin da gare shi ka samu nasi an gani ka zo a samu jinkiri riba na ainihin nasi shi sa shi kada ya rabu da shi sai ya karbi komai hmm. saboda um, ko irin nau'in ciniki da ake yi lokacin mangwaro ko da ke haka ko gwaiba mai gona in zai zo kawai za a mutum ne zai shi kawai na su zai sai kai su gonan gaba ɗaya ya halatta in dai mutum zai sai gona duka ko bai nuna ba Inda zai siya duka ne a gani kaga ya rage nashi ya kwashe ko kuma yaya amma ya ce zai siya ya bar shi a wajen amma in ya siya in ce ya siya 'yan itace to sai sun nuna amma yin sai gona gaba ɗaya yana da iko sai gona gaba ɗaya ko da bai nuna ba ko da bai nuna ba inda gona gaba ɗaya ya siya nan سنن الترمذي نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم باب ما جاء في المضمرة والاستنشاق babin abin da yazo game da kuskuren baki da shakarwa. Haddasuna Qutaybah bin Sa'id, haddasuna Hammad bin Zaid wa Jarir. Na'am. Amma sur an Bilal bin Yasa. An Salmata bin kai Kala eh, rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam Allah sallallahu alaihi ya ce idan ta yi alwala to ka ainihin fiya ka fiya ce na fatan fantasu wa idan tajmarta fa hauti idan kai istijmari tsarki na hoki tsarkin da mutum ke yi da abinda ba ruwa ba fa hauti to kai wuturi an gane ku قال وفي الباب عن عثمان ولقيت بن صبرا وابن عباس والمقدام بن معدي معدي كريبة نعم بن معدي كريبة ووائل بن هجر وأبي هريرة قال أبو عيسى حديث سلمة بن قيس حديث حسن صحيح يبقى حديث سلمة بن قيس حديث حسن صحيح واختلف أهل العلم في من ترك المضمنة والاستنشاق تو malamai sun yi sabani ma abota ilimi ga wanda ya bar kuskuren baki da shaƙa ruwa sai wasu bangare daga cikin suka ce idan mutum ya bar kuskuren baki da shaƙa ruwa har sai da ya idar da sallah ya sake sallah wanda shi ne mazhaban wasu kuskuren baki da shaƙa ruwa a wajensu farilla ne wato suna ganin wannan dole ne a cikin alwala amma ya bar kuskuren baki da shaka ruwa haka nan cikin janaba ta ɗaya da wanda ya bari cikin alwala da janaba dole ne a sake ya baci kawai wannan shi ne mazhaba na ibn abi laila da abdullahi bin mubarak daga cikin salaf wa ahmad bin hanbal wa ishaq al-istishaq awkadu bil al-majmada ahmad yace shakar ruwa ya fi karfi fiye da kuskuren baki a wajen wajen ainihin Imam ahmad قال أبو عيسى وقال طائفة من a العلم أبو عيسى الترمذي يا شيخ يعيد في الجنابة wasu bangare daga cikin ma'abota ilimi sun ce ya sake in ya bar kuskuren baki da shakarwa a cikin janaba amma ba zai sake ba cikin alwala shine ra'ayi na sufiyan al-thawri da wasu daga cikin mutanen kufa yan hannafiya wasu bangare kuma sun ce ba zai sake ba cikin alwala ko cikin janaba domin dukkan gaba ɗaya suna ne akwai masu ganin kuskuren baki da shakarwa sunna ne a gani fala tajibul i'ada ba dole bari a sake alaman taraka kuma ga wanda ya basu a cikin alwala kai ko cikin janaba wannan shine mazhaban malik da shafi'i khilafa li ahmad shi ahmad yana ganin ayan da yace fagafilu wujuhakum in an ce wuju hanci ya shiga da baki nassin da ya zo ya ce a wanke fuska shine nassin da ya ce a shaƙi ruwa a hanci shine nassin da ya ce a shaƙa ruwa a kuskure baki saboda ai hanci da baki suna ina ne suna fuska ashe ba sai an yi wani bayani ba kawai fagan silo wujo haku shine nassin da ke nuna a yi kuskuren baki nassin da ke nuna a shaƙa ruwa a gari saboda haka wannan ba mazhaban imamu Ahmad amma imamu Malik ya ce a kuskuren baki da shakar ruwa sunna ne misali wanda ya bi dacewa sunna me mai da shi sunna da wani dan ka fitar da shi daga wajen ce kuma sunna in ka ce suna mai zai zama suna saboda ai al'amuru ya ko an ce ku wanke fuskanku sai mutum ya ga wani rami yana wanke fuska sai ga wani rami a buɗe sai ce wannan rami tun da akwai rami a wajen ba fuska ba ne sai ya ga wani huji guda biyu sai ce wannan hujin ba fuska yake ba kawai da an samu huji shi nan sai a cire shi daga fuska idan an zo za a wanke gaba ɗaya ba za a ware shi ba za a ware shi kaɗai ba na ya matsayin ware shi eh ajin eh, na kawo shi ala bislas asali shine a dauki lafazi mutlaka kan itlaq ne shi dan samu nasar da yace a'a ai sai dan ce fuska bai dace ka bar wani waje ba kenan ido tun da yana haɗe ai ka zo ruwa in ido na shiga shi kuma ido dama abin da ya sa ga Allah kalma lokaci abin da ya sanya ido ba ce sai an burza ido ba ko an sa ai kaza ba ai shi ido akwai ƙa'idar al-mushakka ta jirgin taisir mutum zai cutar da ido zai kama kan shi rashin lafiya kuma ai shi ne asalin mawankewa? asalin wankewa sai ya cuta inda zuba ruwa ya shiga cikin ido mai zama ya shiga ai shi asalin asalin gasulu shi ne kawai mutum ya zuba ruwa a waje ya zama ko ina ya samu ruwa ko ba ka cuta ba shi wannan cudawa yana daga cikin mukammilat ne abinda ke cika ainihin wanka a cika wankewan ba dole sai da shi ba na? Ejo sai aka samu nan sai manzo Allah ya ce a shaƙa ruwa. Ya za ta wadda aka fa mazmit ya zo da sigan umarni. Sai an fito da abin don makara a yi sabani. In za ka yi alwala kuskure baki. An gano nan? Kuma manzo Allah ya nuna akwai nasu da ya nuna a shaƙa ruwa. A kuskure baki a shaƙa a biya ce duk ya nuna. An gani? Kaga bayan ya riga ya kawo shi mujmal ya kawo shi fagsilu wujuhakum sai kuma ya kawo shi ala tafsil sai ya ware wujin da ya san cewa za a iya yin sabani eh da siga na umurni to waya kaɗai ne ko ruwaya ne wannan ko rabu ruwaya ne in dai har ya tabbata ya inganta to shi dai ruwaya fa ina na da yake a bai saba ba inda aka ba wanda ya bai da shi shazi zama da ya yi eh, ba wanda zai rike ta shaz malama hadisi wa ya mai da shi shaz babu ko dama aka samu ruwaya buhari da musu aka samu a sauran wula zai zama shaz shi ne ka'idan gane shaz babu an samu masu an samu mai ruwaya ne iri ne wani mai ruwaya ya rutu a nan da siga na ainihin a fiye da mai rutu a can da siga abin nan ko ya aka samu shi abin da ya shafi shaz akwai ka'idar da ake gane shaz ba kawai dan dan an samu su da yawa sun rawaito wani hadisi sun rawaito hadisi cewa manzo Allah ya shaka ruwa sai wasu an shaka ruwa kuma manzo Allah ya bada umarni me ya karan shi ba wani karo da kai bale ya ce ah, wannan shaz ne wannan kaza ne insha Allah a ah, shine wannan masu cewa wajibi ne gaskiya suna da karfin hujja sosai fiye da masu cewa sunna amma umarnin magabata suka imam ahmad ba magabaci bane a'a ka ce magabata akwai imam ahmad ya ce an kawo imam ahmad sanan ga hadisi kana cewa kuma wani magabata ga fiyanin sauri ga su waye da sauransu na suna zuwa eh, ba ita masallacin da yayi ba zai samu sallah ba arga ana sallah kawai arga idan da sallar da aka idan biya yi fazo shi ok za a fara shayi ne ba wai an yi da ba eh sai koma gefe magarban shi ko yayi magarban a wai yayi kilafin niyya to in yadda yana da wannan fahimtar yana da fahimtar cewa sallar sabanin niyya kaga imamu ahmad da manzuru guda biyu kan wannan na farko annabi ya ce za su sallama fa sallimu in ka bi shi idan liman ya yi sallama ka yi sallama kada ka yi sallama sai ya yi. to in kana bin sallar isha'i a matsayin kai ka zaka yi magariba Za ka zauna har sai sai ya ida da isha'i kana yin tahiya ka jira ku yi sallama tare dan an ce idan liman ya sallama ku yi kada ka yi sallama kafin yi imam ahmad ya bada wannan fatawa din sannan fatawan shi na biyu ya ce tun da ka ya cika za a kaddara ai daliman ne a daidai wannan wajen sallama zai yi to kana sai ka yi sallama in ka yi sallama to sai ka miƙe kuma ka bar a ɗayan da ya rage wannan wannan asali ne daga cikin usul Imam Ahmad shi kadai ke da wannan ka'ida na sallar sabanin niyya ka fahimta kuma shi ga kaga fatawan shi guda biyu a cikin fatawan guda biyu sai an duba wanne ne ya fi ƙarfi tukuna wanne ne ƙarfi da cewa za ka iya yin sallama kafin liman ka kaddara da a ce shi ma magariba yake daidai nan zai sallama ai mai tawaye Ba bara ka jira shi A gani sai ka yi sallama kafin liman ya yi sallama sai ka zo kuma ka yi ka buga ka bar har ma ka samu tsaye abin nan Ai yi tawayen gwari mu mutum wai za su sallama ku salli idan liman ya yi sallama to ku yi sallama kuma malam wannan jiran da ya malam malam wannan jiran da ya ya saba cikin hadisi an ce kuma idan ya ruku shi ma na idan imamin ya ruku idan ya sujud ai ka san kamar akwai sallar akwai sallar tsoro da aka yi sabai sun jira manzo aka yi sallama tare eh, zai shi guda biyu a cikin sallah daya ake da ta yi sallah sabanin niyya ne sallah ne sabanin niyya kaga ya ido da ya ido da magariba ce ido da magariba yanzu yi sauye sallama sai kuma ya buga kabbara dan ya samu isha ai ya zama mai a can wajen mai magariba ne ya sallah bayan mai isha yanzu kuma mai isha ne ya sallah bayan mai isha wajen masallaci ya koma can waje ta gefe ya je ya sallah in ya gidan da sallar shi na Garba sai zuwa ga ishayi in ka zama cin ka zama maliki kenan wanda yake ganin ba a sallah sabanin niyya ko akwai ba ganin sallah sabanin niyya kuma sai sallar ya zama iri daya akwai wannan fahimta sai sallar ya zama iri daya kan kan kan raka hudu raka hudu ba wai wannan bai raka raka hudu kai kana raka uku ba ala ayi hali dai ana yi ana yin sallah ana yin sallah sabanin niyya ne Eh. a in yi samu ruwa nan gaba zai yi wanka amma duk salloli zai yi inda bai samu ruwa ba zai ta sallolin shi duka shi ne ma'ana cewa a tayammu biyar fa'ul hadas wato za ka yi ta salloli da shi duk salloli gaba ɗaya ba zai lalace ba sai ka samu ruwa kana samu ruwa sai ka zo ka yi tayamma a sai ka zo ka yi wanka shi wannan abu sai ka ta ai yanzu a ina ka samu sharri shi masallacin da kake sallah har ka da sallah ka kai ta ya lokacin biyu ne eh amma ba ka san ba so da hada ne lokaci ya suka hada dan a samu jami'i a samu jami'i ne illa dan a samu rukusa ne rukusa an haɗa sallah ne don a samu sauƙi a sauƙi wa mutane kowa ya tafi gida a wani to ya zo ya tara an an idan abin da aka yi tare da liman ba sai ya ƙara sauƙi ba wani a wai ce kai kai kai sallar sallar da liman yayi an ce inna ma jira liman bi tambi an sanya liman da ai koyi da shi liman ya hada sallah kai ba sai ka hada ba kai ba kuma an sanya liman da ai koyi da shi ne ba وعليكم السلام eh sai bi shi kawai zama ya samu ya yi tsalla daidai da liman a nomarci na yi a ba normal bane kaga idan ya tsallake raka daya idan liman ya zo ya yi raka na biyu zai zauna ya tahiya shi kuma ya zauna raka daya to dama yanzu misali idan ka zo gun sallah an yi raka a biyu an yi raka ɗaya misali normal ba wai kana wannan ba misali to shi ma yi raka ɗaya abin da ka ce in mutum ya zo ya tarar da liman ciki, ya yi raka ɗaya na isha'i shi ma zai samu raka ɗaya zama zai yi ta iya ko ka zo ka da liman ya yi raka ɗaya kuma sai sai ka zo ka samu raka ɗaya da liman ga shi ya yi raka biyu kai ɗaya amma kuma zai zauna za ka bi shi a yi ka zauna tare shi shi ya fi saboda ya samu raka uku cikakke tare da liman a ba na yaya wannan din su an ce ni kawai ya halatta ya bi shi jira yana buƙatar ya samu dalili gaskiya yana jira din a cikin sabbai su ba samu irin wannan suna bin ko yaushe ne ba a samu haka tambayar da wani ke wai sabai suna bin jam'i ne ko da yaushe ba samu irin wannan ba ai ba zai ga shi kullum mutum ya samu jam'i ba duk da za ka ji an ce wani shekara talatin bai taɓa asarar sallah cikin jam'i ba amma duk da aka dole a samu wani lokaci sallah ya kubuce suna zai zai kuma can gefe kan su da wannan tawili ne cewa inda ya suna gefe ba wai suna tare da ku ba ne annabi akwai hadisin da yake idza uqimatis salah fala salata illa al-maktuba in an tsaye da sallah babu wata sallah sai wannan sallar da ake yi kaga wannan al-maktuba wannan sallar da ake yi kafa kada ai wannan sallah din kaga to mafi alheri su fita za su samu kwanciya su yi sallar a waje ba su shigo masallaci ba sannan sai su shigo masallaci a yi sallar da za a yi tare da su sun nemi da duma a ah, ba wanda ya sa su haka ai idan mutum bai samu sallah ba ya kamata a ce sallar da da bai samu bai sannan ya yi na yanzu da hadisu manzo Allah da bai samu sallah ba lokacin sallah lokacin khandaq din nan ai sai da yayi la'asar sannan sai zo yayi magariba eh wannan mazhaba imamu shafi'i shike ganin cewa tartibi ba dole ba in ana baka sallah zaka iya yin na yanzu sannan ka zo kai wancan shi abin da ya faɗa kenan yake babu wani dalili da ya nuna cewa in ana bi na wani sallah ban yi ba to daga ana sallah ba zan yi wannan ba sai na yi wancan kuna lokaci zai wuce sai eh, ga wannan dalili to amma dole ne haka da wannan aiki ne na annabi sai yin shi sannan dalilin ma shine wancan gane da can man nasiya man nama anis sala aw nasiha fa yusalliha idza idza nasiha za a zakara duk wanda ya bacci daga sallah auna zai hako ya manta falisalli ha ya sallashe shi sanda ya tuna yana tuna ma nan sake zai yi ya zo ya kara ana isha ya ba zai tuna ana zai sallah nan take ana so ya wancan sallah da ke zai shi kafin ya zo ya yi ya isha'i kafin ya zo ya yi sallah lokacin to da wannan fa'un ya zo ne da tartib wa ta'kid nan take eh jarata ta shehu ya zo da sai ga ma'umarni ya ce na sai janye ya zo ya yi wancan sai to an gama ba za a ce sallar shi ba ta yi da mantawa ne insha Allah na'am assalamu alaikum ana tunatar da yan uwa gobe in Allah ya kai mu za a yi dauniya na tafsir kamar inda dai muka yi aka yi tunatarwa satin da ya gabata da Allah yan uwa ba da haɗin kai sani cewa idan mun ki ba da haɗin kai mu ɗauka kamar abin za a iya samun matsala ne mu ce ɗauka kamar gidansa ne yanzu ana buƙatar wani abu muhimmi za a yi abinci ko za a yi wani abu ko rashin lafiya ya ɗauka cewa in bai kawo ba lalle fa akwai matsala so da haka dan Allah ai kokari a sanya abin haka din a sa ajanda lalle in an zo gidauniyar nan a yi shi yadda ya kamata kowanne ya kawo abin da ya kamata kowanne ya kokarin iya gwargwadon ikon shi gwargwarin kokarin ka gwargwaron yadda za ka samu lada a kai saboda ka don Allah kowa ya iya kokarin sa gobe a kawo gidauniya yadda ya kamata saboda tafsiri ya samu abubuwan da ya kamata muna fatan Allah ba da iko eh ai ba yi ba dama yi wannan da matsala yi eh, da dama sati biyu kamata a ce ana yi malami ba da mishi a ni zan ba da dama ni tun lokacin in eh, sati biyun ya fi gaskiya kamar wancan lokacin kuma da ba da ya kure bai a ganin ba kuɗa da ku wancan lokacin ya zo kurari amma ai sau biyar suke na wanda ko ta